tare da fatar kunanan cikin ƙoshin lafiya da wadata, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki, wasu masu ce ya fi zama sarki. Za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Nasiru El ya jagoranta. da dodo oroji tsohon shugaban kungiyar miyatta allah da mark ammani shugaban wata kungiyar ƙananan ƙabilu kan yadda za a samu zaman lafiya musamman tsakanin makiyaya da kuma manoma malam nasiru gare ka hmm, to amma kama ne <coughs> akwai wani abu da duk lokacin da tattauna da fulani hmm. musamman ma makiyaya hmm. suna cewa suna da burtali da da suke bi ne yawanci ai dodo oroji kusan baka dauko magana ba ne ah, an maida an yanka wajajen sun zama gonaki mm. wasu wajajen sun zama ma garuruwa an cinye burtalin mm. abinda suka ce zai jawo zaman lafiya shine mm. a sake ko da za a sake biyan ma wata diya mm. a tashi mutane da suka shigo burtali mm. a sake dawo da shi irin na da inda fulani za su nabi to bari in gaya ma gaskiyar magana shi ya san tun shekaran da aka yi bushiya wadansu fulanin gaba daya suka tashi ga aiki kuma shi da yake faɗin cewa an kaje cikin gari to abun kunya ne mu yadda muka san cewa idan abun kunya ne a samu fulaci a gari ko fulatana a gari saboda haka numa dai kaga ba su gaje ta ba kuma zama cikin gari ba su gaje su ba ka gane saboda haka mu mun san cewa dama idan ka gaba fulaci a gare to ba yadda ka so ba mijin wani ne akan je ka karasa ka yi dan fulani saboda haka abin da nake cewa a gaskiyar magana duniyan nan zamanin da da aka ware hanya ko a yanzu maganar da ake ciki idan in gwamnatin tarayya ta ce za ta shimfida hanya daga eh, arewacin najeriya har zuwa kudancin Najeriya ne na tabbatar maka sai fa an dosa kauce-kauce domin su wuraren sun fi karfin a zuwa ce su tashi. In za mu gaya kanmu gaskiya kenan. To saboda haka an samu shekaru da dama da fulanin da tun da aka yi bushiya wadanda suka tashi ga aiki. Ga waɗanda ba san bushiya ba mai bushiya. Bushiya wato wata cuta ce wanda ta, ta zo ta kama shanu a wadancan shekaru kamar 20 zuwa 30 da ya wuce. ta kasance za ka ga ruga gaba ɗaya ko akuya babu a nan ne aka wayi gari a yau kaga fulani daga a sami masu na zuwa mana daga a sami masu gadi da waye numan ma su dole ne suke koyo wato dodo roji ko kai ma bushiyar ce ta dawo daga abuja <laughs> wannan magana gaskiya bari in gaya maka gaskiya ka janye wannan maganar bushiya ah, ka ga a ah, ka dakanta dakanta da kai magana na yi magana ka dakanta yi eh, magana da kai ma ka ba ni can ina bushen ba yi bane tsaya ka ji ai bushi bushiya duk duniya ko a ingila ai ai rashin lafiyar shanu bale ma afirka inda suke bada ma inda magani ma ce ake neman wani maganin wani ciwo bari in ga maka abin da baka a najeriya babu babu jihar da take zuwa ta sau nama daga wata jiha ta kawo a Najeriya tun da Najeriya tsakanin shekarun ka da shekaru na na tabbata babu shekara goma sha biyar a ciki ina da shekara hamsin da bakwai na tabbata kai ba ko saba'in ka kai dai na shigo shekarun ka ba su yi abin nan ba amma abin da nake son ka sani a Najeriya ba magana ciwon dabbobi da mutane ai yanzu ba a sankarau a Najeriya sai a ce mutane sun kare ba a ba a eh, yanzu cutar da mutane ma gare su da sai a ce hunda cutar da suka zo aka rasa kowa kowa bai ai bai taba haruwa ga a duniya duk duniya tun da ta tashi ana ciwo shanu na ciwo mutane na ciwo dabbobi na ciwo saboda haka wannan magana taka a nan ba daidai take ba abinda addini ina gaya maka mu hidda kabilanci a rayuwarmu karka ce yanzu misali a taraba ana cewa a ranch na kiwo a ranch din nan ta raba duk wani kabila ta zo ta raba ta iska fulani a wurin kuma duk najeriya babu inda ake kiwo kamar turai irin irin ta raba akwai ranch din da ranch ɗaya yana da saniya dubu biyar ba fulatani ɗaya kuma yana ke duk wasu afirka babu kamar ma taraba inda ake kiwo inda ake kiwo inda zaka iska ba fulatani ɗaya ya da saniya dubu akwai wanda ba fulani ba ne ai suna kiwo suna da gonaki suna da suna da ranch a wurin amma me yasa za a zo wurin noma ake yi ai ba magana inda nike ce maka ba magana noma bace ko magana kiwo wannan wani kabilanci ne ya shigo mu a arewa wanda ba mu son junan mu ko mu ce me yasa wani zai arruki ni nan aka yi kaka na aka shi ma abin nan ya yi arziki ni bai arziki ba wannan kabilanci ne kuma najeriya ba inda take zuwa ta sau nama ko shanu sun rashin lahiya wani bangare wasu bangare kamar mutane ne wani zai rashin lahiya a kano ko rashin lahiya ta hito daga lagos ta tsaya a kashe ta dissentin harkar kiyar shanu a Najeriya a wasu Afirka babu inda ya fi ni shanu saboda a Najeriya ba inda ake importing nama ba duk wani abu da ake ba a importin nama ba a importin raguna ba a importin awaki duk hulani adda su kuma suke ci da duk najeriya kowa na cin na lokacin da kace shanu suka kare a wajen naku kana rantsewa ka taba sati ɗaya baka ci nama ba hmm. a maga mari abinda duk da dai na ga kana dariya amma abinda nake so na faɗa eh. in ka kula shi da oroji na nema ya ce eh, Ah, wata kiyayya ce kawai take neman kamar eh. kyashi ne yake kawo ma rikice rikice na. Eh, to dattijo burin gaya ma gaskiyar magana maganar kyashi eh, arziki kowa da irin nashi a su kan kansu ma fulani yanzu idan ka duba duk yashi da rigingimun da ake na satan shanu ne wane ne wane ne kaga babu yadda za yi su suke ganin kyashin kansu da kansu waɗanda bushiya ta cinye musu shanu su suke zuwa yanzu akwai fanlakalin da ce yake da shi in ya zo ya sace maka shanu farare pat to wallahi idan in ya fita da shi bakake zai mai da su to giyamin wane su waye suke jama kansu bala'i su suke jama kansu da kansu bala'i sannan maganar duk abin da za ka yi kai in ka tafi america ka je ka duk abin da za ka zama wallahi kai faɗan najeriya ne saboda haka maganan bakin ciki duk wanda ya ce maka wani kabila na jin haushin wani kabila ni na ce ba haka yake ba ka gane saboda a zamantakewan mutanen najeriya in ba dan an cusa ra'ayin addini domin ra'ayin addini ne kaɗai zai iya ya rikitar da lissafi kuma da zaran fa aka ce ba mu janye wannan ra'ayin addini shugabanni ba su fito suna gaya mana gaskiya ba to wallahi mun bata saboda haka maganarsa ba haka yake ba ne kuma idan maganar nama akwai fa wanda to da fulani suna cin nama ne fulani ba sa cin nama gashi saboda haka abun kunya ne ma idan suka sayi in suka sayi rogo ai muna tare da su an haife mu tare lafiya al'umma ta kasa ta kujiya To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a kai yadda za a guji yada jita-jita da suke haddasa fitina. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Ilkaya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya. kwa babu kyau tunda da an yi a baya ko mun gani